يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau muna ranar 15 ga watan Sha'ban watan takwas shekara ta dubu da hudu da da da talatin takwas hiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 12 ga watan biyar shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam muhammad fu'ad abdulbaki muna nan a shafi na 31 inda za mu karanta hadisi na ƙarshe a shafin a ƙarƙashin babi na 60 babin da ke cewa babul waswasati babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani akan kokwanto da ke samun bawa daga ɓangaren shaidan fil imani a game da imanin da bawa yake da shi da Allah subhanahu wata'ala wa ma ya da kuma bayanin abinda wanda kokonto ya same shi zai fada? wa ma ya man wajada da bayanin abinda wanda kokonton shedan ya cin masa zai fada don kubuta daga sharrinsa hadithu abi huraira hadisin ma yau shine hadisi na 82 hadisin da sa'a karɓai daga sahabin annabi abu huraira radiyallahu anhu allah yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ya ati shaitanu a hadaku shaidan yakan zo wa ɗayanku fa ya sai ya ce da ɗayan naku da ya zo man khalaka kaza wane ne ya halicci kaza man khalaka kaza kuma wane ne ya halicci kaza hatta ya ƙul har ya kai ga cewa da wanda ya zo nan man khalaka rabbak waye to kuma ya halicci ubangijinka fa idza balaghahu manzo ya ce idan dan ya isa ga wannan tambayar ya zo ga wannan gabar falyasta'id billah to wanda dan din ya zo wa ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi kuma ya bar abin da yake ciki na raye-raye da kokwanton da shaidan iki raya masa ya je ya tunkari wani abin daban ya fita daga wannan harka in zaune yake guri guda to ya bar gurin ya tafi ya je ya shiga cikin yan uwa a yi abin da ake yi da shi ya zama ya bar wannan biyewa ko kwantar da shaidan yake jefa masa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab bada'il khalq a wato anin kitabu bada'il khalq ma'ana fara halitta shine kitabi na tara, a babi na 11 babu sifati iblis wa junudi babin da ke bayani a kan sifar iblis babban uban shaidanu da kuma rundunarsa salon da suke bi in sun so halaka mutum wannan shine hadisin da za mu dubi a yau insha Allah ta'ala a karatunmu na yau kamar yadda muka karanto ruwayar imam al-bukhari ma'ana lafazin ruwayar imam bukhari da suka yi tarayya da imam muslim yanzu za mu bi lafazin kuma imam muslim ga ɗan guraren da suka ɗan bambanta kaɗan da lafazin ruwayar imam bukhari idan ka koma cikin sayo muslim bayan ya ce daga abin horar allah yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ya ati shaitanu a hadaku shaidan yakan zo wa ɗayanku kamar yadda yake a nan sai ya ce man khalaka kaza wa kaza wa ya halicci abu kaza da abu kaza wanda mu kuma na lafazin cewa ya fayakul man khalaka kaza man khalaqa kaza sai da ya sa tambayoyin kowanne daban-daban amma ka koma cikin lafazin ruwayar imam muslim ya haɗe su man khalaqa kaza wa kaza ka wanda ka ji na faɗar wannan lafazin a ɗauko lafazin ruwayar imam muslim ne kai tsaye wanda kuma ya faɗi wancan lafazin da muka gabatar ya faɗo lafazin imam bukhari ne kai tsaye to sannan a ci gaban lafazin da makaranta aka ce hatta ya ƙul hatta ya ƙula man rabbak ko har ya ce to wa ya halicci kuma ubangijinka to idan ka koma lafazin imam muslim sai da ya ce hatta ya ƙula la sai da ya kawo lafazin la hatta ya ƙula lahu har ya ce da shi wanda ya zo wa ma'ana shi dan ya cewa wanda yake sawa wa kokwanto ɗin to wannan kalmar la a lafazin ruwayar imam muslim ne ba za ka same ta a lafazin ruwayar imam bukhari kamar da makaranta ba to har ya ce waye halicci kuma ubangijinka to a nan bayan an kai ga cewar tambayar da shedan zai wa mutum waye halicci ubangijinka fa ba balaghahu haka muka karanta hmm. manzo ya ce idan ya isa wannan tambayar mummuna to ka koma lafazin ruwa imam muslim ka tara da ba idza ga zalika an gani? idan ya kai ga haka ya bar tambayar ka abin da ike halittacce wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza wa ya halicci abu kaza to ya bar wannan ya tafi kuma abin da ba halitta ba ne ina tambayar ka shi ma wa ya halicce shi to shine ba idza balaga zalika idan ya kai ga haka ya wuce gona da iri to ga mafita ga magani ga gudumar doka masa falyasta'id billah ya nemi tsarin Allah walyantahi kuma ya bar abin da yake ciki na kokonto da rairaye da sake-sake ya watsar ikama abin da ifi wannan muhimmanci to za mu bi hadisin ɗaya bayan ɗaya kamar da muka saba manzo ya fara hadisin da cewa ya ati shaytanu ahadakum shedan yakan zo wa ɗayanku abin nufi anan shaydan zai kusanci ɗaya daga cikin bayi ɗan adam mutane wato abokan gabarsa dama gaba ce da daddiya tsamammiya tun asalin mahaifinmu annaba adam da kuma iblis da Allah ya umarce shi ya yi wa annabi Adam sujada ta girmamawa sakamakon Allah ya ilmantar da shi abinda da su su iblis da mala'iku ba sani ba sauran mala'iku suka ba abin da Allah ya ce suka wa annabi Adam sujada shi kuma ke ganin ya zai yi sujada gare shi bayan a bayan bayansa aka halicce shi kuma shi an halicce shi da asa shi annabi adam shi kuma an halicce shi da wuta sai ke ganin kamar wuta ta fi ƙasa saboda haka yake ke cewa ni da wuta kai ne ya Allah shi kuma da ƙasa kai shi to ya kuma zan yi masa sujjada girman kai ya shiga kushe da hasada sun shiga ta dalilin wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa ya kuma ce da shi da wanda ya bi shi sakamakonsu a ranar alkiyama gidan wuta to shi ne shi kuma iblis zai roƙe a yi masa wata dama a bashi da ransa har sai an kai ga ƙarshen duniya sannan a ɗauki ransa ka ce je ka an maka wannan damar ce an min aice an maka ce to ku nima ba shiri da ni da 'ya'yan wannan da aka tsine min saboda shi sai na halakar da 'ya'yansa da zuriyarsa kaga faɗa ni da ɗaɗɗe jiƙaƙƙiya ce ba yanzu abin ya faru ba to daga cikin hanyoyin da shaɗan yake bi na ƙoƙarin ya ga ya cutar da ziriyar annabi adam shine manzo yake faɗa mana a nan ya ati ahadakum ya ati shaytanu ko ya ati ahadakum shaytan ya ci yati a ahadakum shaydan yakan zo wa ɗayanku ku abin nufi zai matso ya kusanto dab da shi ya halarci inda yake dan me don ya jefa masa kokwanto a zuci a ta dalilin yana so ya gurbata masa addini ina so ya kimsa masa kokwanto kan mahaliccinsa cikin hankalinsa to ne zai sa sai ya matso idab da shi a wannan gaba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin hanya daga cikin hanyoyin da shedan yake bi in ya so halaka dan adam ya mana bayanin mashiga daga cikin mashiga mashiga da shedan yake da su in ya so gurɓatawa ɗan adam addini irin wannan mashigar ya yi amfani da ita ya cutar da annaba adam alaihi salam a zaman da ya a gidan aljanna da shi da matarsa allah ya ce fa waswasa lahuma shaitan ko sai shaitan ya yi wa annaba adam da matarsa hawa'u kwanto a rai ya jefa musu ko kwanto a rai su anan bai kullo musu ta ya ce waye ubangijinsu dan ya san annabin Allah annabi Adam ba wanda zai karɓi irin wannan kokwantar ba zuciya ta yi ƙarfi ta kai ta kawo wajen sanin Allah saboda haka sai aka biyo masa ta inda aka ce zauna a gidan aljanna aka hana shi cin bishiya sai ce ai ba wani abu yasa aka hana ka cin wannan bishiyar ba sai dan kai da matakka ka ku zama wasu masu sarauta a gidan aljanna sai dai ku tsaya iya wannan ku ci wannan ku ci wannan ku ci wannan amma magana ku zama wasu abu a ciki bai taso ba ma mana kuma rabu kuma an tilkuma shajara ko illa an ta kuna malakai ne ta kuna min al kuma an yi haka dan ba za ku dawama a ciki ba kuna ci zama daren amma in kuka bari ba ku ci ba to fidda ku za to kuma suka ci ne za a fidda su an gane ku saboda haka wannan hanya ce mai karfi da yake amfani da ita ya jefa maka kokonto a zuci ya ta raya maka abin da zai kai kai baro to irin wannan salon ya bi ga annabi adam sai yake gato bari ya ci gaba da binsa akan 'ya'yansa da ba su kai shi riko da addini ba da ba su kai shi sanin ubangiji ba so da kamar zo ke faɗa mana wannan salon ya na jefa kokonto yana daga cikin mafi ƙarfin hanyar da shi ɗan yake amfani da ita wajen halaka ɗan adam wajen kai shi ya baro ko gurɓata masa addini ko kuma wato anin dagula masa lissafin hankali shi ne manzo yake cewa idan ya zo ɗin ga mutum ya kusanto ya zo inda kake farkon abin da zai fara raya maka a rai man khalaqa kaza zai jefa maka tambayar wa ya halicci kaza man khalaqa kaza kuma wa ya halicci kaza in ka ɗauko lafazin ruwa imam muslim man khalaqa kaza wa kaza wane ne ya halicci abu kaza da abu kaza to akwai ruwayar imam muslim daga cikin ruwayan da ya kawo na wannan hadisi wasu take fassara wannan tambaya ta man khalaqa kaza man khalaqa kaza lafazin yana cewa fa yaqul sai dan ya ce da dan adam man khalaqa sama wane ne ya halicci sama man khalaqa al-ard kuma wane ne ya halicci ƙasa ai wannan abuwan da tambayar ta yi daidai ka cewa ya halicci sama dan da ba ita aka samar da ita ka cewa ya halicci kasa don da ba ita aka samar da ita tambaya akan hanya take wani to wannan nau'i ne daga nau'o'in dabaru da shaidan da mabiyansa suke amfani da su in suka so wato jefawa mumini ko kwanto ko har zuka ko kuma dagulawa bawa lissafi ba za a zo maka kai tsaye kan abin da aka fara da shi za ka fuskanci inda aka sa gaba ba sai an yi sha tale-tale ai ba wani abu ya sa ubangiji yana kuci wannan bishiya ba sai don kakku zama masu sarauta a ciki sai don kakku wama ai wama ce ba a so kayan nafa fa ba naka bane aka ba aka sa ka ci inda kake so ma ka ci wannan ne aka ci kaka so yanzu wannan da ba nasa bane shine zai zo ya ci da kai in ka ci ba za ka wama ba an gane in ka ci kai za ka dawama in baka ci bane ba za ka dawama ba shi zai zo ya gaya maka yadda za a bayan da ba shi ya baka ba ba kayansa ba ne shi ke gaya ma dabarun yadda za a dawama kaga wani abu ne sai an zo baka ta wani inda ana son ka ana ƙaunar ka za a gaya maka wani abu to nan ma sai a zo maka tambaya ce ai kai dai tunda kake da imani ka san abubuwan duk da Allah ya samar a ban ƙasa ga sunan tulu birjik shi kenan wa ya halicci sama sai zuciya ta baka Allah wa ya halicci ƙasa Allah ko ana ta faɗo abin da halittarsa don a fararsa aka yi daba shi Ku sai a tsalle daga nan kuma sai a ce da kai wa ya halicci ubangijinka wani salo ne na dabara cewar kada a fito maka kai tsaye zuwa ga abin da ake so a jefa ka gare shi kafancin da aka sa gaba sai a faro da abin da kwakwalwarka za ta karba kake ganin ba wata matsala a kansu ku sai a mata takara da wannan sai kuma cillo maka wanda zai har zika wannan salon haka shaidan da mabiyansu suke duk wanda yake bangaren da wato ainihin yake so ya halaka ka to ba zai zo maka far da garaje da abin da in ya faɗa za ka fuskanci inda ya sa gaba sai ya taimaka shatale sai ya taimaka kwana-kwana kamar yadda wani ke bani labari an zo da maganar za a ba da fom a cike tallafi daga gwamnati amma dai abinda za a karba a gurinka a ƙarshe ya wuce dubu biyu ba bayan ka biya bashin da aka baka na tallafi sai to addinin su fa ce duk bashin da aka ƙara wani abu rubata shi dakata to ku zauna arna sai ta yin abubuwa kuna kallo suna kamfani suna barin ƙasa suna zama a ku kuma kuna nan kuna ci baya ai wannan kuɗin ma za a karɓa a gwamnati ai ba bashin ku aka ƙara muku ba ladan aikin da za mu yi ne mu da za mu yi ciki ciki za ku ba an fahimta ku amma wa ya ba ku wannan aiki. ni da aka ba tallafin bashi ne na baku wannan aikin cike cikin ko wanda ya bani tallafin bashi ne baku wannan aikin ko in ni na baku ni zan biya ku aikin ko ba amma ba ni na ba da aikin to haka aiki sai a maka rufa-rufa sai ka ga aiku haka ne aiku ba a ce su yi wannan cike-ciken da sauraronmu da wannan layin duk a banza ba a'a ba su dubu biyu ka kuma za ka karɓi dubu hamsin ɗanka ko ɗari za ka ji dimus a hannunka to sai a rufe ka da wannan ka ga sai a ta fama nuna maka cewa ai ma ba da babbace ai ma ba ma ƙari ba ne ai ladan aiki ne to amma a zahirin gaskiya raba ce za ka ba to haka da ake irin waɗannan abubuwa haka da ake irin wannan abu ba za a fito maka gare ba sai da a wannan sakon haka kamar za a zaune sai a tsalle sai a faɗa wata to an ce ku zauna a ƙarna su wuce ka ce to ai ko za su wuce mu addinin ya ce ka ƙara kuɗi akan abin da aka bayar bashi to shi kenan ai ba ma bashi ba ne ba ƙarin bashi ba ne ai wannan ladan aikace-aikacen zami na cike-cike ne kuka mu to mu muka sa ku aiki da ka zo da wannan kuma sai kai wannan cika taurin kai wannan har yanzu ba gidaje ne an fahimta ku to haka abubuwan su shaidan baya zuwa maka kai tsaye farar da garar ne fuskanci kana da wayewa addini kana da sanin me kake yi a sai ya yi shatale tale sannan sai ya faɗo ma inda yake so to anan shi ma manzo ke faɗa mana cewa shaidan zai fara tambayar ka wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa sannan kuma sai ci da kai wa ya halicci ubangiji to wannan hadisi a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewa an horewa shaidan wani abin da ba a horewa dan adam ya tafi kai tsaye tunkari zuciyar ya jefa ma kokonto ina daga cikin abin da shaidan yake da shi da kai ba ka da shi kai ko za ka jefa mutum kokonto magana ce ta gaba da gaba kana jefa masa magana yana karba ko yana dawo maka da ita kana sake lailaya ta kana sake miƙa ma wata har ka samu kokonto ko amma shi shaidan waye ya taɓa zama suka hira da shaidan ai babu ko yawwa to wannan sai ke cewar shi yakan zama baka gan shi ba innahu yaraku wa qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi da jama'arsa shi da ayarinsa sukan gan ku ta inda ku ba ku ganin su da haka sukan iya zuwa muku ta inda ba za ku zo musu su da ku daga cikin damar da Allah ya bai wa shaidan a kokarin sana ya ga ya halakar da dan adam ya kan jefa maka kokonto a zuci kan zo maka da rairaye a rai sabanin mutum magana ta ta koya gaba da gaba da kai ce zai tursa ka koya gaba da gaba da kai ce zai maka dabaru da sauransu to shi daga cikin irin salon da yake bi akwai jefa kokonto a zuciya da kuma wato sa maka rairaye a rai to tambayoyin farko akan hanya su wa ya halicci sama sama dama ba ita Allah ya samar wa ya halicci kasa asa dama ba ita Allah ya samar da ita wanda da an tambaya za ka ce allah amsa za ta zama gare ba wata matsala to amma a jefa maka tambayar cewar kuma wa ya halicci ubangijinka to ai shi ba halitta ba ne ai shi ba fararre ba ne ba da babu shi ba ne daga bayansa to da haka sai ɗauko abubuwan da suke ta ɓangaren bayi sai juya maka shi ta ɓangaren ubangiji su ba da wata to wannan tambaya tambaya ce take batacciya gurbatacciya domin Allah subhanahu wata'ala ba fara dai bane ba haihuwarsa aka yi ba don haka yace namu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kace Allah ɗaya ne tak Allah wanda ake nufa da dukkan bukatu sannan kuma lam yalid shi bai haifi kowa ba bai da ɗa walam yulad kuma shi ba haihuwarsa aka yi ba ya tabbata mana da wani walam ya kullahu hukufuwan ahad kuma babu wani wanda ya daidai shi a zati ko a siffa ko a aiki ya sha bamban da bayansa yayin da mutum ya koshi da sanin wannan dalilan da hujjojin daga Allah subhanahu wata'ala irin wannan kudirin irin ya sami gindin zama to ko ya jefa maka irin wannan tambayar wa ya halicci ubangiji nan take zuciyarka za ta baka cewar ai shi Allah Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad take zuciyarka za ta baka laysa mithlihi shay wa huwa samiul basir ai shi ba wani abin da ya kama da shi mai ji ne mai gani irin jin da ya dace da shi irin ganin da ya cancance shi mutum da haka ne babu abin da ya kama da shi to ai su waɗannan da ake tambaya a kansu wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa ai su bayi ne ai su fararu ne amma shi ubangiji su bane wata'ala ya tabbatar mana cewar bai da farko bai da ƙarshe shi ba fararre bane to ya za a irin tambayar da ake jefa a kan abin da yake saman mai bawansa iri ɗaya da kuma wacce za a jefa a kansa to daga nan suka fuskanci cewar magana ce ta shaɗan yana so ya farauci imaninka ya gurɓata maka addini shi sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza balagha idan shaidan ya isa ga wannan tambayar a tambayar da yake rayawa yake jefa wa bawa a cikin zuciya kamar da kuma a lafazin imam muslim yake cewa fa idza balaga zalika idan ya isa ga haka tambayar tasa ta tsallake tambaya kan abubuwan da suke halittun Allah fararru ta koma kan Allah da bai da farko amma ne masa tambaya ko yana jefa tambaya a kansa irin tambayar da ike yi a kan abubuwan da suke fararru to manzo sai yake cewa to bawa in nemi tsarin Allah daga sharrin shi fal yasta'id billah in nemi tsarin Allah daga wannan shari na shedan saboda haka shedan a ta dalilin kokwantarsa da yake jefa cikin zuciyar dan adam yakan yi mata takara da abin da zai yi a tambaya a kansa ba wata matsala ka iya ba da amsa ba ka jin wani ɗan sai kuma ya jefa maka tambayar da take ɗauke da sarƙaƙiya mai matsala dan ya kai ka ya baro wacce za ta sa ka ciwon kai ta sa ka shiga damuwa to Allah subhanahu wata'ala a ta dalilin aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sai ya sanar da mu al'ummarsa mafita da makama ta yadda ake mai da mugun nufin shaidan da mugun shirinsa da da da sai manzo yake cewa falista billah bawan da ya samu kansa a haka ya kansa shaidan ya jefa masa irin wannan tambaya to ya nemi tsarin Allah me ake nufi da falista billah abinda ake nufi ya faɗi ɗaya daga cikin salo salon lafzan isti'aza da manzo ya koyar ko dai a'udhu billahi minash shaitanir rajim da tafi shahara aka fi sani aka fi iyawa ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi duk wanda kai ya tabbata saboda haka ka ce ina neman tsarin Allah da ya tsare ni daga sharrin shaidan jefaffe wanda Allah ya jefe shi ya tsine masa ya la'ance shi to ana faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi dan hakan ya zama ingeje sharrin shaidan da mai da martani gare shi akan mugun nufinsa da kokarinsa na siya gurbata mutum addini a wata ruwa daga cikin ruwayan imam muslim na wannan hadisi a daidai wannan gaba manzo cewa idan shaidan ya jefa maka tambayar wa ya halicci ubangijinka to ka ce Amintu billah na ba da gaskiya da allah ina nan akan abin da nake kai ban sauka ba da ina nan tabbaci akan abin da na saba nake kai na ƙudirce ban fasa ba mana ka ce na ba da gaskiya da Allah wannan zai bakanta wa shaidan ce to wannan fa ya gane inda na nufa wannan fa ba mai saukin dilmiyarwa ba a wani lafazin na ruwayar imama abu dawud allah ji kansu da rahama cewar idan mutum ya ji shaidan ya jefa masa tambayar wa ya halicci ubangijinka to ya ce allahu ahad allahu samad mana ya ɗauko ɓangaren ayar farko da ta biyu na cikin suratul ikhlas ya ambata wa shaidan cewar ina nan akan cewar allah da ya sani ɗaya ne tak bai haifa ba a haife shi ba shi ake nufi da bukata to wannan na daga cikin salo-salo da ake mayarwa da mai mugun nufi mugun nufinsa in yana kokarin saukar da kai daga kan abin da kake kai ka kafe ka ce kana nan ba gudu ba ja da ba wannan yana bakanta masa ba shi ba kuma haka har sauran mabiyansa da masu dabarun yadda suke shi ne kamar misalin na ba da an ce dubu biyu za a ƙara kuma ya ce a su fa an ce ba shi ba a yadda ya jawo ƙari musamman ma za zo a shaɗanta ma za ka ba tun gurin bayar to ai kai wannan ai ba ma ƙari ba ne a kan bashi ladan aikin da muka yi ne za ku ba mu a to ai mu ba mun ka ku wannan aikin ba gwamnati ta sa ku ba ai ta za ku koma ku ce ta biya ku kuɗin aikin da ta sa ce kai ana cika tauri wannan bai da wahala bai da sauƙin abu to ma'ana tabbata akan abin da kake kai na daidai da riko da shi gam sake wato jaddada shi yana bakanta mai kokarin sadin mai haka ina daga cikin abin da yake mai da martani akan to da haka yakan sa shi ya sare da kalin ciyar wannan ina cikin waɗanda Allah yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan cikakkun bayina bayina fa da suka riga suka yi imani da ni suka sakankance ba ka da hanyar da za ka fito ka bi musu su biya maka ka kai su ka baro nan gani nan bari ba yadda ka iya su Allah ka samu cikin su saboda haka irin wannan sala aka gaya manzo sallallahu alaihi wasallama game da kafirai yace da sulakum dinukum waliyya la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliya ba zan bauta abin da kuke bauta ba da can ba na yi kuma yanzu ba zan ba yadda kuke jin cewa ba za ku bauta wa ubangiji na Allah ba ni ma ba zan bauta wa allolin da kuke bauta wa ba a tafi a haka ku je ku rike addinin ku rike na za su wannan fa ba zai jawo ba ko to ne daga cikin abin da yake bakantawa mai kokarin sai ya halaka ka ko ya gurbata ma addini rai ina daga cikin abin da yake ingije sharrin sa da shi idan cewar kana nan gam akan abin da kake ne abin da yake cewa da wasu eh, yan Indonesia an yi kokari an kiristantar da su da aka gama tara su aka ce to kun ga yanzu abin da kuke kai kun zama wato sababbi fes kun zama wato ba halakakku ba kaza kaza kaza kaza yanzu me kuke so a yi muku na farantawa suka ce a kai su ɗakin kawo ka ce a sha aiki ya ɓaci an dawo baya an gane su a kai su can maka su je su ga yadda masu annan addinin suke aikata su kuma suna so su yi. kaga da aiki a damuwa na kiristanci ya rushe yanzu su allah ma suke so inda can dai ba ɗakin kiristoci ba ne to haka a zo a yi ayi da kai a bullo ma tana a bullo ma tana a shiga tana a fita tana a kaki jawuwa to wani lokaci sai ne su ce kawai a kashe shi kuma ana kashe ka sai kuma su gane cewa sai sauran da masu gane cewa ai kwalallewa wannan nan abin da yake kai shi ne abin da sai kuma zama dalilin mashi kuma su ga to me kai za a kashe a kan da wani dalili su bar ma abin da kake shi ransa inda wanda yake kun sai ga an bar shi yana ta miƙe kafarsa yana abubuwa sarrai to amma wanda ya ce a yi daidai bai yadda da zalunci bai daidai da ba sai kuma shi yana ƙwarin a kai shi a bai to amma in ka tabbata akan abin da kake kai na daidai ba gudu ba ja da baya wani yana daga cikin abin da yake dakushe sharrin shedan da yan mabiyansu shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka ce na ba da gaskiya da Allah ina nan akan abin da nake kai ban fasa ban sauka ba bayan kuma ka ce ina neman tsarin Allah da ya tsare daga sharrin ina da wanda ya fi karfin ka na faɗa masa kuma ni yanzu a ni da kai ina nan akan abin da nake kai nan gani nan bari ba da ka iya dole daga cikin abin da ake mai da martani game da sharrin shaɗan da shi sannan sai manzo ya sake cewa waliyantai in an ce intiha shine ka kai ƙarshen abu ma'ana i zama wannan abin da shaɗan ya bujiro masa shine ƙarshe na abin da zai iya faɗa masa i zama yaji amma kada ya sake saurararsa akan wani abu da zai tofa masa bayan wani ya yanke tattaunawa ya yanke wannan nazarin da tunanin da kai koman da ransa ike akan abin da yake faɗa ya watsar ya bashi to shine abin da ake nufi idan yana tunanin wannan abin da shaɗaɗɗe ike ce masa me yi kaza wa yi kaza me yi kaza ya aka kaza ya watsar idan yana sauraron wannan kokwanton da ike ji a ransa ya gaggawar yanke wannan abin da shagaltuwa da wani abin can daba. in da a zaune kake a ɗakinka wuri guda ka ji haka ta faru da kai taso tafi majalisa ce yan uwa wai mai ake ciki ne a garin nan namu game da kaza da kaza da kaza ka sa ko tattauna da an fara ba kare ba tafi ku je ku wannan magana an watsar ba za a yi ba kai shaidan a'a wannan abin da kake tun da zaune kake jugun ɗauki ƙur'ani in yi so ciki ya kashe shi ya ce ce to kaga wanda nake ƙwarin ya bar wannan ubangijin ya ma ɗauki zancensa shine abin karanta wasu a in ba wannan ba ɗauki wani hadisi da ƙwarin ka fahimce shi shi ma sai dai a zo ya dora kan abin za ka ƙara ƙarfin imani ba ka rage to saboda haka ka shagaltu da wani abu mai mahimmanci mai ma'ana mai amfani da zai dauke ka daga wannan tunanin tunanin da shi ɗaya ke jefa sai zama kun yi hannun duba to wannan yake nuna cewar duk sanda wani abu ya zo ya dame ka ya hana ka sakar daga cikin magungunan da ake rabuwa da shi a yi watsi da kula shi abinda babu shi yake cewa sai an kula kashi yake ɗoyi to in kai irin wannan shakulatin bangaro din da wanda yake kokarin sai ya kai ka ya baro to ya fi masa haushi ya fi mai masa da martani haka za ka tarda duk ko da abokan faɗa ne tsakanin mutane da mutane ba ma da shaidan da mutum ba in mutum ya takale ka ya faɗa abin zai faɗa ya abin da zai yi ba kula shi to ya fi mace ya fi damansa kuma ba yadda ya iya da kai in ya zo kuma ya cikume ka shi kuma ba su a ce shi ya zo ya cikume ka kowa ya gane shi ne baya da gaske to kuma ya yi abin da za ka hasala ka fusata a zo a yi haƙi ka fusata to irin wannan sanar yana daga cikin abin da yake daƙile dukkan wani mugun nufin za a rubuta ka yaƙi ci abin ka yi watsi da shi ka kula shi to wannan wata koyarwa ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora mu a kai ga dukkan abin da yake zama yake nema ya zama mana fitina ko wato barna to mai kokari mu yaki ce mu tsinke kanmu da shi ta haka ko waɗanda suke samun kansu a cewa ne hawan jini sakamakon tunanin tunanin ya dame shi in za ka iya yaki ce abin har ɗayan abubuwan za su ɗauke maka hankali da shi za ka samu fitar wani wanda baru ne na rayuwar yau da kullum na yadda ake yaki ce abin da yake damu mutum amma ya yi abu kaza ka sa a ranka ya je wannan ba kare ba ya kuma sake jaji wani ka kuma ɗauka ka ɗora a kan wata ai ba magana ɗari da tamanin ba ɗari uku ma jinin ka ne tuni sau da ai kullum lodawa ku damuwa ke da abin da amma ka yi haki ce ka koma ga ubangiji to ubangiji duk abin da ya fi ƙarfin ba kai ne maganin ai mana maganin wani ka shiga wani abin kuma da shi kenan amma da za ka ɗauka kai ka kawo kai ka kawo ka tuna na kai da haka za ka abin da ta damu da haka a likitanci ba wai kowa ɗauki magani a baka shi ne magani a a san me matsala ka damu ka a ga maka dabarun yadda ya yake ce maka ko ba baka magani ba baka magani amma dan ka sha fanadol ko ba har baka da abin da za ka sha ba fanadol ma sai ka sha daga ka ta dagewa amma kuma ba lalle ka yi to haka abin yake amma sai baka abubuwan da suke damun kaɗin sai a faɗa maka ga kaza ga kaza ga kaza sun sa ce ba kuma wannan zai ka mu sai ka kawai ciwon na sau da wancan abu na gaya maka an samu sala ga irin in mata ne ta matsala ta dake shi ta ce abin ya dame ta kula ka ce ke baiwa Allah yasa ake so likita ya zama malami na addini ci ayafar ta ce a aure ki ta ce a aure ki yanzu ke a ce mijin ke je harkar tsiyatattu ko ya zama wato yana kula matan manzan shi ya fi akan a ce na da mata aure ba ki a tunanin wani lokaci ki samu kanki ba lafiya za ta baki ɗauki ko ita ba lafiya ke ki ba ta ɗauki an samu taimakon juna a ba ki a tunanin cewa za ku yawata annan muhammad al'umma ba zai alfahari da su bana na ke kin kare wani kaso ta kawo wani kaso haka aiki ba abokin faɗa ne irin wannan abuwa ya kamata ko rika yaki ce kan kusu ka za ka ɗauki yarda da Allah ku yi za ka yi sai ka tana ta likita kamar ka shiga zuciya ta ta to ai sanin ku ne muka musamman ka tambaye ta kina da aboki zama ne to aike ba haka aiki sai kuma ka ji ta kwance ma wallahi likita abin da take mun ya ishe ni ta kai da ban mu to gashi kuma za ta kai ki kuma rami to ana gaya mata wannan abubuwan kuma sai ka duk ta zama in tana zuwa ta ganka a sati sau biyu sai ku wata biyu bata dawo tun karɓar maganin ta wannan bata sake dawo saboda ka gaya mata wani abu na dabaru na abubuwan wa'azantarwa da kuma nasiha da wani sauransu duk sun share wannan damuwa amma likitan da kawai ta ɗabga maka magani kana sha ina ƙara a tashi wanda ya fi ƙarfin wannan a sake dodo maka wanda ya haura wannan sai kuma ka zo ka sha ka kasa bacci sai ka can kasha maganin tun daga tun daga makogoro yake ma makai saboda ya fi wancan karfi kuma jinin tun yana dauka sai da yin dauka kawai dai ba a da safa ka cikin wanda yan drop za su zo su kama amma dai kama ta wani gurin ka shiga layi <laughs> Allah ya sauke to sannan in muka kalli wannan hadisin tun daga farko har zuwa ƙarshe yanayin sa yanayin zubin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani suratul a'raf aya ta 200 Allah yake cewa wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim in ka tafi kuma cikin suratul fussilat aya ta 36 nan ma yake cewa wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim waɗannan ayoyin guda biyu yanayin zubin su yanayin zubin hadisin na makaranta Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan wani kokwanto ya same ka daga bangaren shedan ike ta raya maka wasu abubuwa marasa kyau game da mahalicinka ko game da addininka Allah yake cewa fasta'iz billah makamin doke shi da fita daga matsalarsa ka nemi tsarin allan da ya yi shi ya yi ka ya isa da kai ya isa da shi ya fi ƙarfin kowa nemi ya baka ɗauki da agaji akan wannan matsalar tasa innahu sami'un alim haƙiƙa allah cikakken mai ji ne ga duk abin da bayi suke ci bare ka buɗe baki ka ce baka agaji zai ba alim masani ne da kai da ake so a cutar kuma masani ne da wanda yake so cutar da kai ya san matsalar wanda yake so cutar da kai da ɗaɗɗiyar matsala ce wannan gabar ba ta yanzu ba ce kai kuma da ka zo ka kawo kuka yana sanar cewar eh an maka wani abu kana jin kana da ubangijin da ya isa da kowa da komai ka kawo kuka to ba zai baka ka taɓe saboda haka wani yake sanar da mu cewa ana yaƙar wato kaidin shaidan da matsalarsa da koma zuwa ga Allah a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala akan matsalar shaidan. sai kin wannan hadisi da fa'idodin da yake dauke da su hadisin ina tabbatar mana cewar shaidan gagarumin maki ne ga dan adam yakan kai ya kawo wajen ganin ya gurɓata wa bawa addini da kuma ƙoƙarin ya kai ya kawo na yayi zai yi ya ga ya halakar da mutum sannan hadisin yana sanar da mu hanya daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi don ganin ya halaka mutum shi shine jefa masa kokonto da raye-raye a zuci miyagun tambayoyi da za su sa wato anin ya halaka sannan hadisin yana sanar da mucewar ana ingije kaidin shaidan da cutarwarsa ta hanyar neman tsarin allah daga sharrinsa da neman ibada dauki don ingije wannan matsala kamar yadda ya tabbata a hadisi kuma wanda shi ma dai an karɓo daga sahaba ba abu huraira imam muslim ya rawaci hadisin sahabai suke cewa manzon Allah ɗayan mu yakan sami kansa tambaya da bujiro masa wa ya halicci kaza wa ya halicci kaza har sai ji kuma wato tambaya ta faɗo masa cewa wa ya halicci ubangiji abin sai ya dame shi izuwa to ba abin da zai iya faɗa ba ne ma'ana shaɗan yakan bujiro mutum yana gaya masa abin da shi san an ce ya faɗa abin da ji a ransa ba ya so ya faɗa wani ma yake sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce da su ai wannan shine tsantsar imani abin nufi wanda shaɗan zai raya masa wani abu a rai mara kyau ya daka jin takaici da kuma jin cewar wannan maganar ba abin da ta kamata a ji daga wajen sa to imani ne ya sa haka in ba imani ai faɗa zai sannan kuma wannan ƙoƙarin da shaidan yake na ya zo maka da wasu abubuwa na kokonto alamu ne cewar kana da imani ƙoƙari ke raba ka da shi saboda ai waɗanda suka riga suka zama ɗaya da shi suna can a gidan rawa suna can a gidan shaye-shaye suna can a wajen mabarnata bai damu da waɗannan dama ai suna cikin su kai da bai samu ba kai ne ya fito farauta ne amma can dama ai da tare ake an fahimta ku to hadisi yana sanar da mu cewa waɗanda suke samun kansa irin wani tana faruwa da su alamu ne na cewa suna da imani shi ɗaya ke so ya faruci imaninsu to shine manzo ya ce sadiki kalmar cewar na ba da gaskiya da Allah ari akan ba da gaskiya da ina nan ba gudu ba ja da ba wannan zai ƙara bakanta wa shaɗar sannan su shagaltu da wani abin da zai ƙara musu imani na neman yardar Allah karatu al'kur'ani karanta hadisan manzo shiga cikin jama'a ai wani abin da za a amfani juna to wannan yana da ƙara ƙara wa shaɗan bakin ciki da jin ba daɗi an yanke abin da yake bujurowa an watsar an tafi wani abu sannan kuma an nemi tsarin Allah subhanahu Ta'ala a ce Allah ka tsarin daga shirin wannan shi Ku kaga a lokaci guda manzo ya bamu abubuwa kimanin kaba guda uku ka da jaddada imanin ka ce amantu billah ka yanke wannan abin da ake neman a ribace ka da shi na jefa maka kokonto ka tashi ka bakkur to da ka yankewar ina daga cikin wato makami kariya da za ka yi amfani da ita neman tsarin da za ka ce a uzu billahi mina shaitan da ina daga cikin neman kariya da kake da wajen allah a gaje ka kafi karfin wanda yake nema irin rinjaye sannan kuma furta amantu billah tana zama ƙarin haushi da jin ba daɗi ka shi waɗanda su ne abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙare mu da su a wannan hadisi da kuma koyar da abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa min wa ala wa ba'd wannan ya rubuta tambayarsa guda biyu ɗaya daga cikin tambayoyin ke cewa idan mutum bai sami yin azumi a wannan wata na sha'aban ba a kwanakinsa da suka gabata na farko har ya kai ga rabawa yanzu zai iya yin azuminsa a cikin wannan wata a kwanakin da suka rage sha biyar e, idan mutum zai iya yin azumin da ya kai kamar na kwana goma bai dab da ramadan ba da kwana ɗaya ko kwana biyu ya halatta abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin kafin ramadan da kwana ɗaya ko da kwana biyu don kada a faɗa ranar kwantan yiwuwar ina cikin ramadan ko ba cikin ramadan ka ce ai kai dama kayi azumi a ciki to manzo ya hana a gabaci ramadan da azumi su da kwana ɗaya ko kafinsa da kwana biyu amma shi akan kansa yana azumta kwanaki da yawa na wannan wata saboda a yanzu in daga yau ka zo za ka yi azumi za ka iya samun na kwana goma ba tare da kaji lokacin da mai ya hana ɗin can kuma ka yi azumi a cikin watan da annabi yake azumi da yawa a cikin sa ko ba kuma kai ma ka yi ɗaya bisa ukun watan a an kuma ka cewa a abin da ya rage na litinin alhamis za ka kai babu da musamman dama ka saba kara na litinin alhamis manzo yake cewa wanda yake irin wannan in wannan watan ya zo yana yi da litinin din da alamun din za su faɗo ba ana gobe azumi ko jibi to shi hannun bai shafe shi ba da dama ɗabi'a su ce na da wannan azumin na neman lada litinin alhamis idan ya faɗo a irin wannan lada din ba a yi cewa zai saba wa manzo da gangan ina yi ina sani a wannan dama ya saba yana yi kuma faɗo ranar ta faɗo a wannan ba matsala to da haka babu laifi za ka iya yi ba wani abu ne in kuma mutum bai yi ba ma dai ba laifi ba dama na kula ce ba tilas ba illa dai kawai shimfiɗa ce da gora kai kafin na daka gari ya zo kana ɗan yi kana ɗan jefa su kuma zama to in wancan ya zo ba za ka yazumi kamar ba kai ba kana ganin abubuwa biyu biyu uku saboda kusan jikin ya ɗan saba sannan bayan haka kuma tambayar ta biyu ike cewa to ga shi an magana cewar a shari'ance harkar abin da ya shafi bashi ba a yadda ya jawo ƙari ba to ya batun abin da ya shafi karɓar bashi ta ɓangaren abin da ya shafi katon waya da mutum zai karɓi bashin naira 85 amma in ya biya 100 zai biya ba 85 zai biya ba shin wannan shi ma shiga ciki eh, shi ma shiga ciki a tsarin addinin musulunci inda aka kira abin sunansa da bashi bashi sunansa aka ba, musulunci bai yadda kwabo ko ɗari ya ƙaru a kai wajen biya inda shari'a ta yadda da wannan ɗaya ne shi da ya baka bashi ya baka bashin kuma babu wani sharaɗi na za ka ƙara masa kai da ka karɓi bashi sai ka je ka juya abin da ya baka bashi ka ƙaru ka ƙaru ka ƙaru ka amfana abin ya ma daɗi sai ka kawo abin da karanta nasa ka ce ga ka da ni allah ya saka da alkhairi na gode dama bashi a shari'ar musulunci taimako ne da agaji na gode na yaba da abin da kai mun da agaji sai ka sake ɗauko kuɗi ma ninkin waɗannan sai ka ce ga wannan baka ne daga bashin da ka bani na samu amfani musulunci bai hana wannan bai san za ka bashi kuma dama ba ku haka da shi an fahimta ya taɓa faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya karɓi bashin raƙumar wani ba yahude ya zo a biya shi bashinsa har yana faɗar maganganu ga manzo sahabai suka ce bara ya maganin sai annabi ce a yana damar ya magana kayansa aka taba kyale shi ice a biya shi raƙumarsa aka duba a raƙumar da za a biya wanda ake da su sun wuce irin tasa da ya baya. Ice ku bashi ku shi wacce tafi tasa ga bai sharɗanta za a bashi shi ba bai san za a ƙara mana an fahimta ya halatta a harkar bashin da ka ci bashi ba ku shi sharaɗi da wanda ka ci bashin sa bace za a ƙara masa bai sani ba kai daga amfanin da kai daga bashin bayan ka biya shi ka bashi wani abu wannan babu laifi ya shiga amma tun gurin baka ya gaya maka cewar tamanin da biyar zan baka amma in ka saka ɗarin zan rike a to an gama raba tashi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفخي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفخي وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيانا duk wanda kai yayi duk wanda kai a matsayin kariya da neman tsari daga sharrin shaɗan yayi na'am amfani sun a baya

ba a naira su kuma sai suka ce ba za su sai da naira kafin su sai su sai da shi da a ai da bambanci da na siyo kati a kan naira ɗari in sayar ɗari ko in sayar ɗari da ashirin ko in sayar ɗari da talatin ruwana wannan kasuwanci nake a ko yanzu a kantuna ga su nan wani a sha nasa naira goma wani a sha nasa naira sha biyar wani magensa guda biyar ɗari wani kuma guda hudu ɗari ya danganta in ka tafi ka sauƙi ruwan ka ka je ka da tsini ka je ka ciyo a haka an fahimta ku amma magana cewar wasali su kamfani abin da yake magana in su za su tura maka yanzu kudin ka sun kare ko sai ka danna lamba ta kamfani ka ciyo bashi na naira ɗari to in ka sa kuɗi kuma tsagwaro yanzu wanda ka siyo kati naka da ka je ka siyo ka saka to kamata ya su dau ɗari kamar da ɗari kan nema tun ma turo ta man za tu to kuma ni ɗari na nema so da kaga shine magana da ake yawwa magana da bacci in an kira shi bashi haka amma in magana ce ta cewar katinmu da muke sayarwa ko su wanda za su siyo su sayar yanzu muna zuwa musu. da muna siyo kati a naira tamanin mu sayar ɗari yanzu sun ce sai dai mu siya casa'in da biyar domin kuma ba za mu yi haƙura da wannan ba wanda ike so duk da dai ba za mu kai shi 120 ba to siya siya 110 da goma minti sha biyar maimakon ashirin da muke ci kuma dai ragin ya faru an fahimta wannan ba laifi a shida harka ce ta kasuwanci ka siyo ka siya. alaikus hadda akan ajiye alkurani ne to dai kamar ka samu ajiye shi ajiye maimakon bakara fatiha abin nan nasa a ƙasa wannan ba zai cutar ba ba wata matsala ba za ce ka ɗauko sama ka ɗora a ƙasa ba ka ƙasa shi aje abin da ke faruwa ai shi kansa karanta shi ruwanka ka karanto ta ƙasa ka tafi sama ruwanka ka karanto ta sama ka karanto ta tafi ƙasa shari'a duk ba ta hana ku yawa haka kuma an wajen ajiyewar ne don nan ya juya kuna ya juya ba wani ba abinda dama ba a so kai daga yadda kake ajiye shi da yadda kake jin sa a ranka da kake kadara shi shi ke da martaba kai ko da rashin martaba misali za ka zo ka tarar da mutumin da ƙur'ani zai saka ce a hannunsa ya faɗi ai ba daidai yake da wanda zai zo na daga tsaye sake shi ba kamar da yake sakin ne ko za ce to yi eh, wani akwai wulakantawa ya za ka saki ƙur'ani kamar dictionary kada kake jifa da biology ɗin ka jifa da ƙur'ani ya an fahimta ko to wani sa ce akwai wulakanci a ce amma kai ya saba ci ya faɗi ko kuma a'a ka zo ka ajiye sai zaman to kana tan ka kai ga kan bencin sai ka saki sai ka ce to ba za a ce ka yi da wulakanci so kai ba nufin ka wulakanta shi yau to niyya tana aiki kuma aikin ma yana aiki tare suke tafi saboda ka dan ka sashi aka ba kai kai ne dan kun irin masu karanta ya sun da baya da baya aka ba ka kai an fahimta ku yawa Yeah. shi wanne kake nufi siyan kati ba katin ake soyawa ba ba da naira goma ba da naira dari eh, goma na shi kenan a bani shi kenan ko na ɗari da goma na abin da ke cewa ita shi kamfanin mtn ko zen ko waye da suke sayarwa da diloli kati suka ce wannan na naira ɗari ne ko amma da in mun tashi ba su kudin a tamanin tamanin muke ba su don mu karu da ashirin ashirin sai suka suka ce to daga yanzu ba za mu iya sai muku da shi a tamanin ba sai dai ku sai shi casa'in da biyar ko casa'in ko kuma kuna ganin naira goma ta kasa ko naira biyar ta kasa a ribar da za ka ci ko sai ka ce to ya tafi ɗari da goma ko su suna cewa na ɗari ne inda aba gurin sa aka ja ni guri na aka zo aka samu ni kuma zaman da nake na ki tafiya ko ina na sayi wani na ajiye na kasa dan in ƙarin nai ka fahimta amma maganar cewa cinikin kuɗi da kuɗi kana nufin naira ɗari ka bar aka baka naira casa'in eh kati aka bashi kati aka bashi ba kuɗi ha ko sun turo da masu sun ce wanda ka je siya naira ɗari ne to a siya a gurinsu ba suna ina suna ina kai bukatar ka so ta biya kuma ga mai shi a zube shi kuma ya ce sai ya ci riba yi waye ya kasa ba wana ba ci ba eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha na anta astaghfiruka nasta atubu